name of Islam. Ina gaida kowa da kowa. Greeting everybody. Ni ne Abubakar Umaru. Is Abubakar Umaru by name? Aiki na kidnapping. His own work is kidnapping. Na kidnapping a jihar Neja da Kebbi State. He kidnapped mainly in Neja and the Kebbi States. To, yayin da nake kidnapping ina da mai gida. When uh, during his kidnapping operation, he's having his own master. mai gidana su yi kinnafi a sokoto sun ɗauko kuɗi masu yawa kamar 100 million his ogas kidnapped in uh, sokoto by which they collected the ransom of about 100 million sun yi kinnafi kuma a jihar oyo sun karba 50 million that of oyo was uh, 50 million ni kuma ina biye da su ina fatan ko allah zai sami ma samu manyan nan tare da ni ito is trying his best was ni kuma karan kai na wanda na sani na yi an yi da ni na yi kidnapping guda shida the participated was six operations na farko wanda na yi a daban awal he actively participated in that of daban awal a daban awal gaba da mahuta very close to mahuta that's around zumi kebbi state mun in china they kidnap uh, Chinese expatriates. And they pay without having problem with them. When they kidnapped, there was no problem, and during the receiving of the ransom, there was, there was no any problem. They uh, received, they collected the uh, sum of ransom of uh, nine million naira. from the expert to na dawo magajiya kuma bara na yi kidnapping wani mutum ya bani miliyan hudu and that of uh, Magagia, that's in uh, regional local government, Niger State, he kidnapped and collected 4 million, himself and his gang members. So, da ba wani informer kuma ya kira mun kar dawa mun ɗauka wani ya ba da 6 million. Uh, another informant called them, they kidnapped and also collected the ransom of 6 million naira. ya ƙara kuma kira mu bayan mu wuce mun dawo mun ɗauka wani kuma ya ba da 4 million. That same informant called them again, so they kidnapped another person and collected the ransom of 4 million naira. Aha, na ɗauka wani kuma wani ba kaɗi ne a jihar Kebbi. Ya ba da 1 million. Another one in Kebbi States. They collected, they collected the ransom of uh, akwai wani lube kuma yan uwan shi sun mashi adawa su hada mu da shi bai da kali ya ba mu 500000 another one doesn't have much money they collected 500,000 Mahmoud his name is Dr. Mahmoud ya da suka karbi kudin Nasiru da Shaho da Messi that the, the people that collected the ransom at their sun share mana da miliyan biyar aka bayar That they collected the ransom. Ni That they collected the ransom of five million naira from them. So, and they gave him his own uh, take was seventy thousand naira. That Shawu, one of their gang leader, was the one that delivered it. Mu bakwai ne. That there are seven gangs that did that kidnap of the Ubek chairman. Da Messi, Alhaji. One of the gang member Messi. Dani ni Abubakar. Na Alhaji Abubakar. sannan da simoli simoli da kano kano wan kano da yellow an yellow da musa a musa to wayin ga mutane da suka kama ne sun kashe mutum hudu a cikinmu sun kama ni kadai yanzu mu biyu muka rage that there was an encounter with the operative so four of the gang members were killed uh, in the encounter but two of them were arrested now to sannan na ƙara yin kinafin a That he also kidnapped in Niger State. Amba ba mu dubu That he collected 500,000 naira ransom. Four, four, four of them, 500,000 naira. na in, in the whole of his kidnapping history, he have killed two persons. Now one one was in, uh, in along Kaduna Abuja Expressway and one was uh, in Niger State. The That the Ubek chairman was kidnapped with along one one lady. Mercy. That one of the gang member called Mercy. Mercy is, is amongst the people that kidnapped that, that killed the driver. He was the one that killed the driver. The driver to Ubek Chama. His name is Mercy. And the, Mercy that he, had a, he was among those that had encounter with the British, and he, he was shot instantly and died Good. Good.